والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قوم قوتم ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan jun shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil bai da takalid wal ba. a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da suna masallacin malam baku yau za mu tashi shafi na ashirin da ɗaya daga sama na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alfarqu bayna at-taqlid wal ittiba bambanci tsakanin taqlidi da kuma ittiba'i bambanci tsakanin taqlidi makauniyar biyayya da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam at-taqlidu kama qaddamna huwa al hmm. shi kamar yadda muka gabatar shine yin aiki da maganan mallaisa qauluhu ihidan hujjaj maganan mutumin da maganan shi ba ɗaya daga cikin hujjojin nan bane bila hujjatun minha kun gane ko shine yin aiki da maganan mallaisa qauluhu ihidan hujjaj wanda maganansa ba shi daga cikin ɗaya daga cikin hujjoji menene ɗaya daga cikin hujjoji ba shi daga cikin ƙur'ani Mm. ba shi daga cikin sunna ba shi daga cikin ijma'i ba shi daga cikin iyasi wa'annan su ne ihidal hujjaj to idan ya zama to mutum ya gina hukunci akan wani ishtihadi nashi wanda ba ɗaya daga cikin wa'annan hujjojin da na ambata ba ne kuma ya gina wannan abu bila hujja minha ba tare da hujja ba daga cikin wa'annan abin da na ambata falaisar rujo ilal kitabi wa sunna wal ijma minhu to karkashin wannan kenan komawa zuwa ga qur'ani komawa zuwa ga sunna komawa zuwa ga ijma'i ba shi daga cikin taqalidi an gane ko idan mutum ana jayayya sai ya koma zuwa ga maganar Allah ya koma zuwa ga sunnan manzo sa sallan ya koma zuwa ga ijma'i ba a cewa yana taqalidi sai ya ce yana bi yana yin ittiba an gane to amma a nan wajen ya kamata mu fahimta kada mutum ya ɗauki gundarin nasta alkur'ani ya yi watsi da sunna a cewa yana ba. kun gane wannan ayi idan mutum ya ɗauki gundarin qur'ani ba ruwan shi da hadisin manzo Allah yace shi qur'ani ne kawai hujjarsa ba a kiran wannan muttabi wannan mutabi ne shi akwai muttabi akwai mutabi. shi muttabi shine wanda ya ɗauki hujjojinsa su ne alkur'ani sunna da ijma'i da kiyas al qiyas sahih ba kowane kiyasi ba to saboda haka idan mutum ya dauki gundarin qur'ani yace babu ruwana da hadisi ana kiran wannan mutabi ba a kiran shi mutabi an gano wannan ko ana kiran wannan mubtadi dan bid'a ne shi eh anna كل wahidun min هذه ihdal hujjat domin kowane ɗaya daga cikin wa'annan abin da na ambata alkitab wa sunna wal ijma kowanne min a ihdal hujjaj suna ɗaya daga cikin hujjoji fa kullu man ittaba wahidan min al-a'imma bila hujja min al-kitab wa sunnah wal ijma' wal duk wanda ya bi ɗaya daga cikin a'imman mu ya bi Abu Hanifa ya bi Imam Malik ya bi Imam Ahmad ya bi Imam Shafi'i ya bi Abu Dawud az-Zahiri bila hujja ba tare da wani hujja ba min al-kitab wa sunnah daga cikin kitab da sunna wal ijma wal qiyas fa huwa muqallid to wannan muqallid ne hmm. idan ka zo kai riko da magana Abu Hanifa aka ce menene hujjanka kace hujja na kawai shine malam ya faɗa kuma na dogara da shi ko kai riko da magana Imam Malik kace me hujjanka kace hujja na kawai shine Malik ya faɗa in Malik ya faɗi magana kawai ya zama kaman Qur'ani da hadisi a nan wajen ka zamanto mai takalidi baka zamanto mai mai ba mai ittiba ba me yasa muka ce haka ai alqur'ani cewa yi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul hmm. idan kuna jayayya cikin koma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa alqur'ani bai ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila abi hanifa ba da qur'ani ya faɗi wannan da qaulu abi hanifa ya zama hujja fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila malik da qur'ani ya faɗi wannan da qaulu malik ya zama hujja fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila shafi'i ko farudduhu ila ahmad ko farudduhu ila abi daud az-zahiri an gane to tunda qur'ani bai faɗi wannan ba cewa ya farudduhu ila allahi war rasul ashe kenan maganan abu hanifa maganan malik maganan shafi maganan ahmad maganin kowane irin malami a duniyan nan wanda ba ƙura'ani da hadisi da ijma'i da sauransu ba to wannan idan mutum ya bi shi ana cewa ya yi takalidi sunan shi mai takalidi kai tsaye A gani. kuma idan mutum ya yi irin wannan takalidi sunan shi batacce na'am li'anna qawla haula laysa min ihdal hujjat so maganan wa'annan ba shi daga cikin ɗaya daga cikin hujjoji ina fatan gane wannan saboda da an ta jan ce kala malikun to wannan kala malik din sai ka saurara ka ji idan malik yayi ijtihadi ne wanda a cikin ijtihadin babu magana kala Allah babu kala rasuluhu an gane ko babu ainihin ijma'i a gare shi kawai yayi istinbadi ne daga fahimtar sa to wannan istinbadin in ba wai ya dogara akan hujja bane to sunan shi ta dalili maganar malik kawai kun garin maganar malik zai zama hujja sai in ya zamanto an gamsu da ainihin bayanan da malik ya faɗa ya kawo hujjoji kun fahimci wannan ai kenan maganar da wani ke faɗa cewa ƙaulin malik kawai ya isa ya zama hujja a wajen fiƙi yaya wannan magana ba gaskiya ba ne ƙaulin malik ko ƙaulin abi hanifa shi kaɗai baya zama hujja a wajen fiƙi an gane dole sai ya zama to an san mai aka dogara kan shi inda yana zama hujja ai da da shi kenan ba wa bukatar mai koma zuwa ga Qur'ani da hadisi na'am kama qala al-imam Ahmad kamar yadda al Ahmad ya faɗa shi da kansa Allah ya masa rahama la tuqallidni kada yi taqalidi da ni wala tuqallidu ne. kada yi taqalidi da Malik wala Sauri kada yi taqalidi da Sufyan al-Thawri wala al-Auza'i ko imam al wa khudh min haythu akhadhu ka cira daga inda suka cira daga ina suka cira sun ciro daga alkitab a sunna al-ijma' wal qiyas hmm. an gane ko nan ana magana da mutumin da yana iya karanta qur'ani ya ciro ajilla ko ya karanta hadisi ya ciro ajilla ko ya karanta ijma'i ya ciro ajilla amma mutumin da yake ami shi ba a ce masa wa kuzmin haisu aka zu kuzmin haisu aka zu yana faruwa ne daga ainihin malamai malami shine za a ce ka ciro daga inda ya ciro na'am wa qala aidan kuma ya faɗa kuma imamu ahmad rahimahullah min qillati fiqhi ar-rajul daga cikin karancin fiqhin mutum an yuqalli da dinahu ar-rijal wato ya rataya addinin shi ga mazaji daga cikin karancin fiqhin mutum ya rataya wato addinin sa ga mazaji ya rataya addinin sa ga Abu Hanifa ya rataya addinin sa ga Malik ya rataya addinin sa ga Shafi ya rataye addinin daga Ahmad kada mutum ya jana faɗi wannan kuma ya ce to ai wa'annan ba su ma yarda da da Imam Ahmad ko Abu Hanifa ba a wa'annan gaba ɗaya malaman ne su an gane ai domin abin da yasa nake faɗin wannan wasu idan suka ji ka ce ba a takalidi da wa'annan sai ya ɗauka baka yarda da su a matsayin malaman ba ne. wallahi mun yarda da Abu Hanifa a matsayin malamin mu mun yarda da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu malik duk wa'annan malamanmu ne su su biya sauri amma ba annabawanmu ba su malamanmu ne amma ba mai ba ba annabawanmu ba me nake nufi da cewa su malamanmu ne ba annabawa bane su malamai ne idan suka yi magana suka yi ishtihadi to ishtihadin sunan ana kiran shi zuwanni ana kiran shi wato shi an gina shi ne akan al ta da haka idan ka yi ishtihadi ba za mu ce maganan wannan za mu ɗauka mu bar wannan ba akwai mutanen da ke cewa ai naka sai naka in ka ji mutum ya faɗo wani to ɗan ne shi ai naka sai naka wannan kalma bai dace ya fito a bakin malami ba shi malami baya cewa naka sai naka kawai naka shine gaskiya kawai ina gaskiya yake duk inda gaskiya yake shine naka kun gane wannan ko shi a ka'idan musulunci ba maganan naka shine naka naka na zama naka in yana da gaskiya idan naka bai da gaskiya to ka koma duk inda gaskiya yake kaje ka nemo shi ko ba naka bane an gane Allah ta'ala ya nuna mana cewa kawai mu karbi gaskiya shine wani mawaki daga cikin mawaka na jahiliya a daga cikin wani mawaka na na ainihin zamanin musulunci yake cewa wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba wato ba ni da wata mazhaba sai mazhaba ta gaskiya idan mutum yace to ai naka sai naka abin da yake nufi idan ni abu dan abu hanifa ne to duk abin da abu hanifa ya faɗa da daɗi ba daɗi muna tare da shi duk abin da imam in kun dan malikiya ne duk abin da imamu malik ya faɗa da daɗi ba daɗi muna tare da shi haka nan sauran a'imma din shin wannan daidai ne ko jahiliya ne wannan wannan jahiliya ne amma hakikanin fahimta na musulunci shi ne ka ɗauka waɗannan malamai gaba ɗaya malaman ka ne su waɗannan malamai kana son su kana girmama su amma ba ka annabtar da su shi ne idan suka faɗi magana kana sanya maganar su ne cikin ma'auni idan ka sanya maganar cikin ma'auni duk wanda ya fi ƙarfin wuja za ka yi aiki da maganarsa an gano wannan ko shine kayi aiki da maganan Allah da yake cewa allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana hmm. ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab sune masu sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau to irin waɗannan sune waɗanda Allah ya shirya irin waɗannan sune ma abota hankula kawai idan idan matsala ta taso babu ruwanmu da wai wani imam za mu duba kawai menene hujjojin kowa duk wanda yake da karfin hujja ce za mu saurari maganar shi Na qultu sai na ce inna kaular gair la tulaku illa a ala hadi Lallai ra'ayin wani ba a ta shi face akan hadi in an ce wannan ra'ayin Abu Hanifa ne ana nufin hadin Abu Hanifa in an ce ra'ayin Malik ana nufin ijtihadin sa amma idza kallama bil hujja wal burhan amma idan yayi magana da hujja da dalilai fa haza la tusamma taqlidan wannan ba kiran shi taqlidi bal huwa al ittiba ana kiran wannan al ittiba hmm. inda yayi magana da hujja da dalilai shine abinda shehu dan kodiyo Allah ya masa rahama al mujaddid yake cewa kullu ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falaysa bi mazhabin li ahad bal huwa shari'a yace duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mazhaban kowa bane shari'a ne a gane ko yace wajibi ne mai aiki da shi kuma wajibi ne mu amsa kiran duk wanda ya kira zuwa gare shi wajibi ne mu yi aiki da shi kuma wajibi ne mu amsa kiran duk wanda ya kira zuwa gare shi ashe kenan in ka ji an ce wannan ra'ayin malik ne ko wannan ra'ayin abu hanifa ana nufin ishtihadin da yayi amma idan ya yi magana da hujja ya kawo ayoyin Qur'ani ya kawo hadisai da dalilai fa haza zama takalidan. wannan ba a kiran shi taqlidi bal huwa ittiba shi ittiba ne shi na. adam wujubut taqlid al mustalah fi fi kayl al rashin samuwan takalidi wato na istilahi a cikin fiyayyen karni hmm. wato a cikin fiyayyen karni karnin sahabbai wato da karnin tabi'ai da sauransu wato babu takalidi takalidi al-mutsala in an ce takalidi al-mutsala shine takalidi wanda aka yi istilahi a gare shi cewa mutum ya rufe idansa ya yi tabin wani malami ba tare da ya binciki dalilin shi ba wannan shine at takalid al-mustalah ka rufe ido kai tabin wani malami ba tare da kasan dalilin shi ba ina ba ta lura mutum ya rufe ido kawai duk abin da malam wanda ya bi ya faɗa kawai za mu yi tabin shi to irin wannan takalidi wanda za a rufe ido a yi tabin mutum ba a san dalilin shi ba babu shi a cikin khairul qurun babu shi a cikin fiyayyen karni shine karnin sahabbai da karnin tabi'ai da karnin atba'u tabi'in a zamanin su su ba sa rufe ido su tabin mutum na'am allazi nujzimu bihi anna taqlida bi ma'ana al-mustalah allazi nujzimu bihi abinda muke muka yi yanke da shi muke yanke da shi anna taqlida bil ma'ana al-mustalah al-an lalle istilahi lalle taqlidi da ma'ana wanda aka yi istilahi a gare shi yanzu lam yakun ma'rufan fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance sananne ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan wala fi ahadis sahaba kai babu shi a zamanin sahabbai wala maqbulan fihim kuma irin wannan ba amsashe bane a cikin su sahabbai ba za su yarda ba a ce kawai abubakar yayi magana in yayi magana ba tare da an san hujjansa ba kawai abin shi ko a ce umar yayi magana ba tare da an san madogarin shi ba abin shi ba za su yarda da wannan ba su sahabbai in kaga sun bi ka to ka kawo musu hujja ne Allah ya ce annabi ya ce sun gamsu da istinbadin ka amma in ba su gamsu ba ba sa bin ka ido rufa haka nan Walam ولم نجد لفظ التقليد بمعنى المصطلح في الكتاب والسنة مطلقا samu لفظ التقليد ba da ma'ana wanda aka yi istilahi a cikin kitabu wa sunna babu shi kai tsaye a qur'ani da hadisi hmm. taqlidi bi ma'anar musala bil ma'anar musala babu shi a kitabu wa sunna kai tsaye innama kana hadha al ma'ana ma'rufan fil ayat wal ahadith eh wannan an san shi ne a cikin ayoyi da hadisai fi suratul zam a cikin surar zargi an gani a cikin qur'ani da hadisi irin wannan lafazi ya zo ne kan surar zargi wai za kila lahu muttabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma wajanna alayhi aba'ana shi ƙur'ani yana zargin abin ne wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri illa qala mutrafuha inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ka ƙur'ani duk zargi yake cewa idan an ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai ce bal na tabi ma wajen na alayhi a ba'ana a mu za mu bi abin da muka samu ubanninmu a kai an gane su sai Allah ya nuna musu wannan ba abin da yake daidai ba ne. a wata aya Allah ya ce awalau kana shaytan yad'uhum ila azabin sa'ir shin ko da shaytan da iyayensu ko da shaytan da yana kira zuwa ga azaban wuta kaga shi Qur'ani ya zargi abin qur'ani gaba ɗaya da ya kawo maganar takalidi zargi yayi shi ma hadisin manzo Allah da ya kawo maganar takalidi zargi yayi babu inda qur'ani ya yabi wato ka rufe ido kana bin wani mutum ba tare da bincike ba kuskure ne na walam nasma lafzan taqlid walam nasma ba mu ji lafazin taqlidi ba allazi yujibu nas wanda mutane ke wajabtarwa dan akwai mutane da ke wajabtar da taqlidi cewa dole ne ka rike mazhab a gani dole ne ka rike mazhaba guda ɗaya ka bi in ba haka ba sai su kira mutum da suna la mazhab suna cewa wai akwai la mazhabiyya to irin wannan tunani cewa dole ka rike mazhaba abinda mazhaban ta wajabta ka wajabtar abinda mazhaba ta haramta ka haramtar abinda mazhaba ta bid'antar ka bid'antar wai dole a samu haka to shine ana ake cewa ba mu taba jin irin wannan lafazin takalifi wanda mutane ke wajabtarwa ba mutum ya kulla kanshi a mazhaba bi an yuqalli da shakhsan bi ainihi cewa ya yi takalidin wani mutum ainihinsa a cikin addini fi jami'il umar, a cikin dukkan al'amura shari'a bai taba yadda ba in rike Abu Hanifa shi kadai a cikin duk addini na ko in rike Malik shi kadai ko in rike Shafi'i shi kadai duk abin da ya zo da shi in yarda da shi a gani a cikin dukkan al'amura la illa fi zamanin sahaba wato wannan lafazi na takalid din nan ba a san da shi ba sai zamanin sahabbai wa fi mu'jam al-kabir li tabarani an abdullah ibn mas'ud cikin littafin al-mu'jam al-kabir na tabarani daga Abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan kada ɗayan ku ya kuskura ya rataya addinin shi ga wani mutum ya rataya addinin shi ga wani mutum fa in amana amana idan idan idan shi mutumin yayi imani shi ma yayi imani in kafara kafara idan mutumin ya kafirce shi ma ya kafirce hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshu guzayyatu arshudi hmm. irin wannan kenan idan mutumin yayi imani kai imani idan mutumin ya kafirce ka kafirce shine ibn mas'ud na bada shawara kada ka kuskura ka rataya addinin ka ga wani mutum har ya zama to idan mutumin nan yayi imani kai imani in ya kafirce ka kafirce wa in kuntum labudda muqtadin idan ya kasance ba makawa sai kun yi koyi fa uttadu bil mayyit to ku yi koyi da wa da matatu fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna eh, idan ba makawa sai kun yi koyi to lalle ku yi koyi da matatu ya nufin ku yi koyi da sahabbai in ba makawa sai kun yi koyi ku yi koyi da sahabbai fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna hmm. domin rayayye ba a amince mai da fitina an gane ko mutanen da suka zo bayan salaf ba a amince musu da fitina suna iya fadawa cikin kurakurai da fitintunu kala-kala an fahimci wannan ko na'am to kaga anan wajen ibn mas'ud na na magana kan qaulin sahabi hujja maganar sahabi hujja ne in bai yi karo da ainihin in bai yi karo da banganu wasu sahabbai ba wa hatta al'ami allazina yaquluna fihi hamma shi amin kaga lafazin la yuqallidanna a zamanin sahabbai sun yi amfani da lafazin nan ko dan an ce dama ba a san da lafazin ba amma a zamanin sahabbai sun fara amfani da lafazin amma a wajen mai a wajen zargi la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana amana wa in kafara kafara wa in kuntum la budda muftadin kaga sai kira wannan koyi da ce mutakallidin ba wa in kuntu labudda muktadin in ba makawa sai kun yi koyi sai kira abin koyi faqtadu bil mayyit to ku yi koyi da matacce imana ku yi koyi da magabata sahabbai fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna hmm. domin rayayye ba a amince mai fadawa cikin fitina wa hatta al'ani hmm. hatta ani ga magarin mutane allazina yaquluna fihi wanda suke cewa dangane da shi innahu yajibu alayhi taqlid wanda malamai ke cewa wai ami yana waje ba ya yi takalidi cewa mutumin da ke gama gari wanda baya iya karanta ƙura'ani da hadisi ya fitar da iskin ba'i gani yanzu akwai wani misali yanzu muna da mutane da yawa wanda wani ko baki bai sani ba to mutumin da ko baki bai sani ba zai yiwu ya karanta ƙura'ani da hadisi ya fitar da wani hukunci kaga ba zai yiwu ba to kuma idan ka san baki ka iya karatu ai sai ka san ka'idojin ilimi sai ka san mutsalawun hadis sai ka san usulul fiqh sai ka san nasik da mansu sai ka san usulul tafsir sai ka san kaza sai ka san kaza an gane sai ka san lugar larabci da kyau to saboda haka hatta ami wanda malamai ke cewa dole ne a gare shi yayi takaridi lam yakun ma'rufan fihim hadha al-istilah su ma irin wannan istilahi bai zama ma'rufi a wajen su ba irin wannan istilahi na at-taqlid cewa a rufe ido a liƙe ma wani malami kawai duk abin da malamin ya faɗa kawai a yi ta bi shi ma wannan bai to sananne ainihin a zamanin magabata ba wa ma kanu ya'rifuna annahu huwa al-ittiba kawai su suna sani ne cewa shi biyayya ne kawai allazi na bihi eh wanda wanda allazi umirna bihi wanda aka umurce mu da shi to an umurce mu ne mu yi biyayya ba mu yi takalidi ba me bambanci tsakanin guda biyu shi mai takalidi zai liƙe wa mutum ɗaya ne shi kuma mai ba, zai ringa bin duk inda malami yake zai tambaye shi fatawa kuna da bambanci yanzu idan yana nan garin ya ga wani malami to zai tambaye shi fatawa ba ruwan shi da binciken wace mazhaba yake bi in ya koma wani gari ya ga wani malami inda ya ce malamin sunna ne zai tambaye shi fatawa ba ruwan shi da wace mazhaba yake bi kawai shi dai kawai an ce ne ya tambayi malamai ba an ce ya tambayi dan mazhaba ba kuma jini so daga in wani ya ware cewa kawai mazhaba guda ɗaya shi zai rika tambaya duk inda ya je zai tambayi mai bin mazhaba kaza ne kawai to wannan ana kiran shi takalifi amma ya ce duk inda na je kawai daga an ce ga malamin sunna zan tambaye shi fatawa kan addini to wannan ittiba ne wannan ina ta ƴan uwa sun gane bambanci tsakanin ittiba da takalifi yanzu takalidi shi ne kulle kofa ka rufe kanka ga ra'ayin malami daya in ce ni kawai ibn taymiya ne kawai zan saurari magana shi duk wani malamin duniya ba ruwana da shi wannan ya kira shi takalidi amma duk wani malamin sunna ba ibn taymiya ba duk inda malamin sunna yake zan tambaye shi fatawa kuma zan yi aiki da fatawan shi a matsayina na ami yaya wannan mai sunan shi ittiba na'am li'an al'awam lam yakunu mutaqayyidin fi fatawahum eh domin su amawa ba su kasance an musu dabaibayi ba a wajen fatawun su amawa da shakshin wahid eh ba a yi musu da bai dabaibayi ga mutum ɗaya ba Kama a ce annabi ce a zamanin sahabbai kowa kawai ya tambayi abubakar ba ruwanka da umar ba ruwanka da usman ba ruwanka da aliyu shi haka abin yake ko kuma duk inda sahabi yake zaka tambaye shi inda malami ne sahabin an gani? Hmm. to saboda haka amawa ba su kasance mu taƙayyadi an musu da baibayi ba a wajen fatawansu ga mutum daya an gani? to saboda haka yin da baibayi ga mutum akan akan fatawan mutum daya kuskure ne wannan misali to shi ne za ga wani ya ce ai su suna bin mazhaban magabata ne mutumin da ya rike mazhaban malik kawai kuma ya ce babu ruwan shi da fatawan kowa duk gaskiyar da wani ke da shi babu ruwan shi da wani hadisi wanda baya cikin mazhaba to wannan ba a kiran shi mai ba, ana kiran shi mai taqridul amani makauniyar biyayya kuma sunan shi bakacce saboda ya ce duk wani duk wani hujja wanda malik bai kawo babu ruwan shi da shi ko da hujja nan yana cikin qur'ani ko da hujja nan yana cikin hadisi in dai malik bai faɗa ba ko shafi'i bai faɗa ba shi yana bi mazhaban shafi'iyya ne ko abu hanifa yana bi mazhaban hanafiya an gani yadda bai bai kansa akan fatawan mutum daya to wannan mutumin dan bid'a ne amma in ya in ya saki al'amarin ya ce duk wani malamin sunna zan tambaye shi fatawa kuma ya aiki da shi to wannan duk da cewa shi baya iya istinbadi ko baya iya istinbadi amma me yake yi yana tambaya ne shi in bai gane ba zai tambayi malami da zaran zai ce to wane ne malami a nan garin Ya ce malam wani sai ke tambaye shi a unguwa kaza wane ne malami babu ruwan shi da binciken to malamin da zan tambaya mai mazhaban da yake bi kawai malami eh malamin da malamin sunna ne mai ilimi ne to zan tambaye shi to wannan istiba kenan ga ami kenan da karamin ilimi a wanda yake gama garin mutane na'am وإنما wa طريقة an yata'allamu fi dawil kitab ضوء kitab abin da yake hanyar su magabata مغباتا neman ilimin su da kuma hanyar fahimtar addininsu shine su koyi ilimi wato a mahanga na qur'ani da sunna su koyi ilimi a mahanga na qur'ani da sunna wannan shine abin da suke yi wal mutafaqi lam yakun muqayyidan bi faqih bi faqihin wahid shi mutafaqi dalibin fiqh bai kasance zai yi makan shi da baibayi da faqihi guda ɗaya ba ya rike ainihin faqihi guda ɗaya ko da fiqihin wani faqihi guda ɗaya ya ce to shi zai riko da fiƙihu na abu hanifa ko fiƙihu na malik ko fiƙihu na shafi'i allah ya musu rama ko fiƙihu na abu Amr ah, bin ambal a ba sa dabaibai su da fakihi guda ɗaya nam walam takun urifatul mazahib kuma zamanin sahabbai zamanin salaf ba a san wayannan mazhabobin ba ba a zamanin sahabbai akwai wani mazhaba babu ba mazhaban abubakar mazhaban umar mazhaban usman a ce to ga wasu sahabbai nan ko ga wasu daga cikin malamai nan suna bin mazhaban abubakar ba ruwansu da na umar nan suna bin mazhaban usman ba ruwansu da na kaza babu wannan ba a ma san da shi ba na'am na'am wa idza kana bil madina idan ya kasance akwai wanda wanda a madina wa nabatu na'iba sai wata matsala ta same shi sa'ala man kana min as-sahaba al-mutasaddirin kawai yana tambayan waɗanda suka kasance daga cikin sahabbai wanda suke sun yi fice a wajen ilimi masu jagoranci na ilimi da fatawa sune ne al-mutasaddirin lil ilmi wal fatwa wanda suka yi suke jagoranci ga ilimi da fatawa kawai su yake tambaya zai tambaye su wa idza safara aw nazala hadha ash-shakhs idan wannan bawan Allah wanda ya tambayi wayancan sahabbai in yayi tafiya ko ya sauka wannan mu shi kanshi wannan mutum haza shan bi aini ya sauka zuwa kufa wal basra ko ya sauka a basra fa kana yas'alu wa ya'zuru inda man ishtahara bil ilmi wal fadl kawai anan wajen yana tambaya ne kuma yana halartowa ne wajen wanda ya shahara da ilimi da fatawa ba magana to a can madina na tambayi imam malik to idan na zo nan kufa ko basra zan tambayi duk wanda in ba malik din ba ba zan tambayi kowa ba in ya je basra sai ga ce ga abu hanifa zai je kawai tambayi abuwa ne fatawa in yaje wani gari aka ce ga shafi zai tambayi imamu shafi fatawa babu ruwan shida ya dabaibai bai kanshi da mazhaba guda daya na'am wa amila bima uftiya bi kuma zai yi aiki da abin da aka yi masa fatawa da shi min manistaftahu wa amila bima afta bihi manistaftahu yana aiki ne da abin da wanda ya nemi fatawa wanda ya nemi fatawansa ya bashi fatawa da shi na'am in ya nemi fatawa wajen malam wane abinda malam wane ya bashi fatawa da shi yake aiki lam yakun ya'rifu hadha al-talaqqi wa ta'alluq al amal bi muktadahu taqlidan bai kasance ya san wannan karban ilimin da wannan neman ilimin da wannan aikin yin aiki da abinda ilimin ya kunsa bai kasance ya san shi a matsayin takalidi ba an gane ba su san wannan a matsayin takalidi ba wa inda ma kana yi bi ittiba ba ana sanin wannan ne da suna ittiba sunan wannan ana kiran wannan da'a huwa ainul ittiba shi ne ainihin biyayya falam yakun ka ta'assub li ra'ayin wahid eh babu wani ta'assubanci ga ra'ayin mutum daya wannan shi kamata mu ja layi akan shi ta'assubanci ga ra'ayin mutum daya idan mutum ya ce ni zan bi zan bi malik ne kawai to wannan muta'assib ne li ra'ayi wahid A gano wannan ni zan bi imamu ahmad ne kawai to yana ta asubanci ne da ra'ayin mutum daya amma ni zan bi malaman sunna ni Amini. ni Amini ba zan iya karatun qur'ani da hadisi in fitar da istinbadi ba amma kuma Allah ya ce mun fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun bai ce fasal abu hanifa ko fasal malik ba ko fasal shafi ko fasal ahmad bai faɗa ba fasal fasal abu hanifa fasal malikan fasal Allah bai shi haka ba a rani Allah ta'ala abinda ya ce fasalu ahlal zikir ku tambayi ma'abuta ilimi in tumla ta alamu idan kun kasance ba ku sani ba ba a ware wani mutum guda ɗaya ba to ware wani mutum guda ɗaya shine kace bid'a ne shine ya kamata a sani shine kira at-ta'assubul mazhabi ta'assubanci na mazhaba an gane wannan ko mutum ya kulla kanshi a cikin mazhaba ya ce naka sai naka wannan kalmar naka sai naka bid'a ne shi an gani yana nufin duk lalacewar naka naka ne an gani to so da haka shi a wajen shi duk lalacewar naka in dai naka ne kawai ka bin shi to shi kuma a ka'idar musulunci in naka ya lalace ka je ka nemo wanda ba naka ba ka bin shi wannan shi ne ka'idar da ya kamata mu fahimta فإذا ظهر من أحدهم تعصب لرأي لرأي أحد يو إذا يبين daga ɗaya daga cikinsu su ta'assubanci ga ra'ayin wani hajama alaihi sahaba Sahabai suna afka mishi eh, da inkari da tsawatarwa hmm. da zarar sahabai sun gane ka rike ra'ayin wani wani mutum guda daya shi kake bi baka tashi daga ra'ayinsa sai su afka maka da inkari da tsawatarwa alam ya yasbirun su sahabai ba su hakuri to mu ma me kamata mu yi hakuri idan mun ga wani mutum yana kira zuwa ga ra'ayin mutum daya ya kamata mu yi hakuri da shi ko kuma shi ma mu afka masa idan muka afka masa mun yi laifi ko mun yi daidai an ce sahabbai hajama alai sahabbai suna afka masa ne suna afka masa da da duka da zaki a hajama alaihi bil inkari wa zajar sahabbai suna afka masa ne da inkari da tsawatarwa za su yi masa inkari kuma su tsawata cewa wannan abin da kai ba daidai ne. abin da Allah ya wajabta mana walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum cewa da za su mayar da shi zuwa ga manzo da kuma ƙwararru a wannan fannin su ne ulul amr manyan malamai la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadi daga cikin zasun san shi kun gane wannan ayi na'am نعم ولم يكونوا يصبرون على ما إذا ذكر أحدهم مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم تو يا كما تعرف فهمت كلامتين ده شو سو صحابي ولم يكونوا يصبرون بس كذا شيء سنا يم حقوري با على ما إذا ذكر أحدهم مقابل قول النبي akan idan دين su ya faɗi kishiyar magana annabi qaulan li akhar ya faɗi wata magana na wani mutum kishiyar magana annabi ga maganar manzon Allah sai aka dauko magana Abu Hanifa ana so a fifita shi kan na manzo ko ga maganan manzo Allah ana so a ko maganan malik a fifita shi kan na manzo ko abin da ya kama da wannan an gane bal yu'amilu ba sa yin hakuri bil galiza eh sahabbai ba sa yin hakuri ya suke masa su ringa yi masa murmushi ha su ringa yi masa wasa ko ya suke yi yu'amiluna sahibahu bil galiza suna mu'amala da ma'abocinsa da kaushin magana inkari alai wajen inkari a gare shi kun ji ko suna mai mu'amala da kaushi kara ce wane ya cika zafi yin zafi ga mutumin da ya bar hadisin manzo Allah wajibi ne an gani in ka ce kai salafiya ne to wanda kake koyi da su sahabbai ba sa yin sassauci ga mai wasa da hadisin annabi mai kiran hadisin annabi bola a zubar a kwandon shara to da zamanin sahabbai ne wallahi ba za su yi masa magana ba ba za su bi shi sallah ba ba za su yi mu'amala da shi ba amma a yanzu fa irin wayannan mutane masu kausa ta maganganu da wulaƙanci da hadisan manzo Allah shi ne za ga suna zuwa mutane masu da'awar suna suna mutunta su ya kamata in irin wayannan ka zo ko da sun zo majalisa ne kai banza da su kada ma ka nuna irin shi ma kaka nuna ma yana nan balantana a zo ana gaisuwa ana ubanmu kakanmu ji waye waye to duk irin wannan abin yayi muni da yawa yanzu ka yarda mahaifinka ya zama to yana wasa da hadisan manzon Allah eh to saboda haka magabatan mu suna musu mu'amala ne da kaushi ba sa musu mu'amala da wasa to in ko kana so kai sunna ne da gaske to haka ya kamata kai in mutum yana wasa da hadisin annabi to kai ma ba ruwan shi. dama alakan ka da shi musulunci ne alaƙa da shi suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana kiran hadisan annabi bola saboda ya gina abin da yake so na mazhabansa wanda shi wannan mazhaba kamar yadda muka ce babu shi zamanin manzan Allah ba mazhaba zamanin sahabbai ba mazhaba zamanin tabi'ai ba mazhaba to a lokacin da babu wannan mazhaba ana yin musulunci wani irin musulunci ake a wannan lokacin dama dole ne sai an yi mazhaba za a yi musulunci har za a zo a kan mazhaba a ce wai hadisan manzan Allah bola saboda kokarin tabbatar da mazhaba to wannan shi ake kira at-ta'assubul mazhabi wanda ya zan wajibi an gane ko dole ne mai kokari ya karanta da sunna sharan fage na farko ka yaki ta'assubanci sharan fage na farko ka yaki ta dalilanci in kana so ka samu nasara na'am نعم ومن ذلك على سبيل misal ما Bukhari البخاري Imran bin Hussein. daga cikin wannan akan hanya na misali dan kasancewa magabatan mu ba sa yin sassauci ga mutumin da yake wasa da hadisi abinda Imam bukhari ya ruwaito daga Imran bin Husayn yace alan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u la ya'ti illa bi khairi kunya baya zuwa sai da alkhairi faqala bashir bin ka'ab to sai bashir bin ka'ab sai yace maktubun fil hikma wato fa shi imran bin husayn shi ya kawo hadisin nan cewa ga abinda manzo Allah ya faɗa cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya baya zuwa sai da alkhairi nan take sai shi kuma wani bawan Allah mai suna Bishir ko Abashir bin Ka'ab shi kuma sai yayi wub yace maktubun bil hikma an rubuta a cikin hikima innal haya'a wa qaran cewa lalle innal haya'a wa qarun akwai gyara ko hmm. innal haya'a wa qarun lalle kunya natsuwa ne wa inna min al haya'i sakina lalle daga cikin kunya akwai natsuwa fa qala imran eh lalle kunya natsuwa ne na jiki natsuwa ne na zuciya kai hmm. lalle daga cikin kunya akwai wanda yake natsuwa ne na jiki hmm. a lokacin nan wato a ina ya samu wannan shi bashir bin ka'ab ya ce fil hikima Ina da bagila hikima na attaura ko na zabura ko na sauransu faƙala imran sai imran ya ce mai uhaddisuka an rasulullahi sallallahu alaihi wato wa tuhaddisuni an sahifati ni ina baka labari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tana ban labari daga fallan saka daga daga daga littafin ka ga magana manzan Allah kana kawo wani littafi ka jitta da shi an gane wannan magana yana cikin sahihul bukhari ha wato kitabul adab babul haya na'am wa min zalika aidan ma rawahu tirmidhi bi isnadin sahih daga cikin daga cikin wannan kuma wanda ya kamata mu yi koyi da shi daga cikin dabi'un salaf ba sa sassauci ga mai wasa da hadisi hmm. abinda imamu tirmidhi ya rawaito da isnadi sahih an abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qalala cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi takalidi na takalma guda biyu guda biyu wa sannan kuma ya san ya yi ishari ga hadaya wato ma'anan takalidi shi ne dabban hadaya rakumi ne ko rago ne na hadaya ana sanya mai wani alama wanda duk wanda ya gan shi zai gane wannan dabban hadaya ne wannan alama da ake sanya mai don a bambanta shi daga sauran dabbobi wanda ba na hadaya ba ana kiran shi takalidi kamar a rataya mai silifas ko a rataya mai gange a wuya ana ganin dabba an rataya mai filifas ko an rataya mai ganye a wuya to ya nuna wannan dabba ne na hadaya sannan akwai abin da ya kira ish'ar shi kuma ish'ar ne a yanka mai tozo wajen tozonsa akan yanka har sai yi jini rakumi to duk wanda ya ga tozon rakumi yi jini to ya san menene shi ya san dabba ne na me na hadaya to kun ji wannan wannan hadisi ingantacce da imamu tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi sahihi daga babban sahabi abdullahi bin abbas shi kuma ibn abbas ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qallada na alaini wa ash'ara alhadaya hadaya ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi taqlidi ya rataya ainihin slippers guda biyu a wuyan raƙumi sannan kuma yayi alama ga dabban hadaya Sun ثم قال سمعت يوسف Isa ya يقول sannan zai ce na ji yusuf bin isa yana cewa samitu waki'an Na ji waki Allah ya basa rama yana cewa na rawa hadha alhadith a lokacin da waki'u ya ruwaito wannan hadith zai ce faqala la tanzuru ila qawli ahalin ra'ayi. Ya ce kada ku yi dubi zuwa ga maganan ahli ar-ra'y fi haza. a wannan su ahalin ar su ne masu bin mazhaba na Abu Hanifa na'am ina fatan gane wannan su din nan ana kiransu ahalin ra'ayi ne ba wai don suna gina hukunci da son rai ba a saboda suna fifita kiyasi akan khabaru ahad su din nan ana kiransu ashabul kiyas ana kiransu kuma ashabul ra'ayi nan ba ana nufin wai masu bin son rai ba ba a'a idan idan khabaru ahad yayi karo da kiyasi aka ga sun yi karo an kasa jam'i tsakaninsu su suna fifita kiyasi shi kuma kiyasi hujja ce aqaliya suna fifita kiyasi akan kabaru ahad to wannan shi yasa aka samu suna ashabur ra'ayi an fahimci wannan to kada ku yi dubi zuwa ga maganan yan abu hanifa fi haza dangane da wannan mazhaba a nan wajen mazhaban abu hanifa dangane da wannan ba shi da kyau fa innal ish'ara sunnah ku sani huwa da'a lalle ish'ari sunna ne sannan kuma maganan ashabun ra'ayi bid'a ne shi maganan su lalle ishari sunna ne ko hmm. ishari yin alama a tozan raƙumi don a nuna cewa dabban hada ne nime shi sunna sunna to kuma mai ra'ayin yan hannafiya ra'ayin yan a kan matsalan mai shi bid'a zai iya yiwuwa babban malamin sunna ya aikata bid'a zai iya yiwuwa a samu abu hanifa ya ba da wata fatawa fatawar nan ake ba daidai bane bid'a ne zai yi Kuna ne ko an wajen fatawan Abu Hanifa akan mas'alar ish'ari bid'a ne za mu ji na'am wa qala samitu Abu Sa'id yaqul sai ke cewa shi wace naji Abu Sa'id yana cewa kunna inda wake mun kasance wata ran muna wajen babban malami waki Allah ya masa rahama ala rajul inda sai shi waki sai ya ce ma wani mutum a wajensa mimman yanzuru fi ra'ayi mimman yanzu rufe ra'ayi wanda mutumin nan yana yin nazari akan ra'ayi bi ma'ana yana bin mazhaba irin na ashabun ra'ayi na'am ash'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wato ya ji an ce manzan Allah ya yi ishari hmm. manzan Allah ya sanya alama ya yanka tozan rakumi don alama wa ya abu hanifa huwa mislu huwa musla musla na'am sai shi yake cewa mutumin abu hanifa malamin ya ce huwa musla wannan cin mutuncin dabba ne kun ji wannan na'am eh shi ishari din wato a yanka tozansa shi mutuncin dabba ne bai halarta ba shi ne wace kace kakku saurari fatawan wa kakku saurari fatawan ashabul ra'ayi kan wannan shi dai ga abin da manzon Allah ya faɗa su kuma ashabul ra'ayi su sun kalli abin a matsayin cin mutunci ne mai bin mazhaban su kada ya kuskura yayi wa dabban hadaya ish'ari kaga wannan sun gina hukunci da bi da hankali ko to in za a gina hukunci da hankali irin wannan za a rusa abubuwa da yawa yanzu akwai yan hari Kishina wasu wasu mutane masu addini na indiya sun ce haramun ne a yanka sa a yanka dabba a yanka sanuwa a ringa ci saboda sanuwa tana da rai irin naka ya kamata mu ringa mutunta ran dan adam yaya su din nan ba sa yadda akwai daga cikin indiya wanda ba sa cin komai zai ganye kace domin in ka ci dabba dabba yana da rai shi ma yana so ya rayu yadda kake so ka rayu saboda haka zalunci ne a ɗauki wuka ka kwantar da mai rai don uwanka ka yanka shi shi tsakani da Allah a hankalce bai samu shiga ba wallahi ya samu shiga su su din nan suna yin raddi da babban murya ga mutanen da in za a yi suna ko za a yi biki ko za a yi idi a zo a kama dabbobi a ta yankawa sai sai azzalumai ne wa'annan masu taka yancin dabbobi ai inda za a gina hukunci da kane ba da addini ba suna da hujja amma kuma in za a gina hukunci da addini ne ba sai mu nuna yanka dabba don a yi ibada Allah ne umurce umarce mu da bi haka ko tun da dai Allah ne umurce mu da haka ba za mu saurari mutumin da yake wasa da kwakwalwar mutane akan wannan matsala din ba irin wannan suna da yawa irin wannan gina hukunci da kwakwalwa to saboda haka Abu Hanifa ya kalli wannan a matsayin musula ne ai haka to kuma za ka gani wani zai iya buɗe baki ce wannan hadisin in dan in dan dan hannafiya ne ba zai ce wannan hadisin ku zubar da shi bola ne ya za a yi manzo Allah ya goyi baya a zalunci dabba kun gane wannan ayi to haka nan ma suke faɗa game da yi wa dabba dandaka wanda dandaka yana gyara dabba yana gyara nama misali sai ce wannan musulmi shi to kaga faɗin wannan magana alhali manzon Allah ya bada dama a yi shi ne ake magana a nan wajen to duk mutumin da ya zo ya yi takalidi da abu hanifa a nan bayan ga manzan Allah kuma ya ba da dama a yi a nan wajen za a ce ya kyauta to kun gani ƙalar rajul sai mutumin ya ce fa ƙadiru ya ruya an ibrahim an-nakhai ce lalle an ruwaito daga ibrahim an-nakhai an qala al-ish'ar cewa yin ish'ari ga dabba ai musula ne ala fara'aitu waki'an gadiba gadiban shadida yace sai naga waki'u yayi fushi fushi mai tsanani Na kuna jin wannan to amma mu ɗan Najeriya fushi muke yi ko muna girmama mai yin shi ne mu muna yin fushi ne da mutumin da yake wasa da hadisi ko muna girmama shi ne kada girmama shi muke yi to yaya matsayin mu salafiya muke da gaske sunna muke yi da gaske ba sunna muke yi ba na fara'aitu waki'an gadiba gadaban shadidan sai na ga waki'u yi fushi fushi mai tsanani wa qala aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala ibrahim ina ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana cewa ibrahim ya faɗa to ina kuma wanda mai ce bola ya kira hadisan manzon Allah ingantattu bola to shin shi wannan fa cewa an ce ne annabi ya ce shi kuma sai ce ibrahim ya ce an ce shugaban ƙasa ya ce sai ce kansila ya ce shugaban kasa ya bada umarni shi wace kansila ya bada umarni yaya ce mai ma a haƙuka an tuwa masa me ya fi cancanta da kai in ba a ɗaure ka ba irin ka ya kamata a ɗaure ka ne sun malata kurut sannan kuma ba za ka fita daga wannan ɗauri ba hatta can zai an ƙauri haza sai ka janye daga wannan magana naka irin masu wannan magana wanda za a ce musu annabi ya ce su kawo maganar wani malami ya kamata ne a ka'ida alƙali ya sa a kama shi a daure shi a kurkuku har sai ya dawo ya tuba an gane shi to irin wa'annan mutane wanda suka cancanta a daure su a Najeriya ai suna da yawa ko ba ka ne? akwai mutane da suka cancanci a daure su da yawa a Najeriya amma suna nan suna yawo a dauran kasa suna fatar da mutane kuma suna nan ana ba ana girma masu ana dauka masu ne kamar ma mutanen kirki Sune a su ne ainihin muftil anam eh? Sune ake ba suna ana girma masu duk mutumin da ya kware wajen wulakanta hadisan annabi sai a ba shi daraja wanda kuma yake bin sunan manzon Allah sai a ɗauke shi fitinanne a ce ai shi fitinanne ne ai shi kaza ne ai shi kaza ne eh an yi kalkul haƙa'i an gane wannan ko to kaga akwai malamin fada a Najeriya nan manzo an ce idan mutum zai yanka dabban layya in ka san kana da niyyar yin layya kada ka yanke mai kumba da kuma mai kada ka yi aski haske lokacin da ka yanke dabba din sai aka samu wani daga cikin irin wayannan mutane lalatattu sai ce wai addinin musulunci baya goyon bayan kazanta yanke yanke farcen ka wai addinin musulunci baya goyon bayan kazanta ya waye sai ka bar gashin ka busu busu kuma ka bar farcenka ka zo ka tara farce musulunci baya goyon bayan datti in ka tara farce ai kwayoyin cuta ne suke taruwa a wajen yayi amfani da wani wani tunani na shi kawai ya lalata al'amari an ce ne ba ka dakata da yanke farce har sai lokaci ya zo da kai mai har sai kai layya waye bautar da kai da wannan Allah man Allah ne bautar da kai da wannan to tunda ne manzon Allah ya faɗi wannan a matsayinka na mutumin da ya fahimci suna ya kamata ka miƙa wuya ga maganar manzo Allah to haka nan kuma wannan wannan magana da kuke shi cewa idan mutum ya san zai yanka dabba na hadaya kada ya kuskura in ka zaka ka yanka dabba kada ka yanke farcen ka kuma kada ka yi aski shi ne wani imam malik shi ne imam malik shi ne malikawa to ka gani har ma gashi a cikin mutasar mai mutasar ya faɗi wannan magana to kuma wannan bawan Allah da yake da awan shi ba malike ne a nan ya saba wa malikiya amma idan kai ka saba kuma sai ce ai kana faɗa da wa malikiya a nan wajen ya yi fatali da fatawan malik ya bi son ransa ya gina hukunci da ka kuma wannan hukunci babu inda zai samu wannan hukunci lafiyar kitabu wa lafiyar sunna an gane wannan ko to irin wannan shine abin da ake magana Allah shi kiyaye na'am eh sana insha hmm? to insha Allah an ce an tsaya nan an yi karatu eh. idan su yan najeriya suna duba alfarman idan mutum yana da wani ya fito gidan daraja ko ya yi kaza eh. maimakon idan ya saba a dara a kan shi sai a gyale shi a kan haka su yan najeriya su yan alfarma ne su komai na najeriya alfarma ne tun daga 'yan sanda sojoji da ko'ina alfarma ake gudanar ana gudanar shi akan alfarma ne laifin da wannan ya yi in bai da alfarma to in wani mai alfarma ya za a kyale shi an gane mutum zai yi kisan kai inda ya fito a babban gida ne to zai sha in talaka ne nan take za a hukunta shi to su 'yan najeriya kusan sun gina komai nasu ne kan alfarma to shi yasa najeriya ta lalace yanzu hatta addini yanzu alfarma ake mata yan sanda sun iya wannan sojoji sun iya ma'aikatan gwamnati an iya yan siyasa sun iya malamai su ma sun fara shiga cikin yan alfarma eh abin da yasa duk da mun san cewa yana kiran hadisi bola ka duba inda ya fito mana duk da yana kiran hadisi bola ai inda ya fito zaka duba ai da ya fito gidan talakawa ne ko gidan wanda ba fita shi kenan zan bai kata kata to in har za mu addini haka to menene ya sha ashe ba za mu zarki yan sanda ba da sojoji da kaza tunda mu ma yan alfarma ne mu ma masu da awon malanta mu ma in ka ga mun zagi mutum in wani ya wulakanta addini in dai baya cikin mu zamu mai kaca kaca Abdul Jabbar da yayi laifi mun taso mun mai kaca kaca amma Abdul Jabbar da ke cikin mu ba ya fito a babban gida ne ya kyale shi to kun ga illan da ke cikin abun mu ma muna da namu abdul jabbar da misali to ya kamata irin abin da aka yi ma wancan abdul jabbar shi ma a yi ma wannan to amma sai gashi nan shi wannan abdul jabbar din alfarma aka yi masa shi kuma wancan da yake shi ma shi bai da gata sai aka taru aka mai ruddugu shi ɗayan wancan wa iyaz billah eh <clears throat> na <laughs> eh ya kusa da shi to wannan tsoro za a kira shi ko munafinci to ka ce kai ahlus sunna ne ana wulakanta hadisin annabi sai kai ka gwammace ka ci gaba da yin mudahanat da wulaƙanci a da mudahanat da ainihin munafinci saboda menene saboda saboda mai to me yasa ake me yasa tsoron tsoron mai yake ji to da ka ce tsoro idan baya nan a ce ba a tare da shi in zo kuma sai a girma mashi wannan shi shine ainihin nifak wannan shi ne ainihin nisa kuma wannan rashin adalci ne in wani ne ya yi laifin abin hukunci in ba wani bane shikenan na'am za zai ne su wajen wajen zai ne su sun zama da su ai inda kana kan gaskiya wato ba mutumin da zai ba wani wanda zai daina yi da kai Allah yana tare da kai akan gaskiyanka ba wani magana ka zo ka san mutum bai da gaskiya kana goyon bayan shi to goyon bayan mai barna fa yana sanya mabiyanka su dauka yana kan gaskiya ne dan yanzu wannan irin yadda suke yin shiru akan bannan shi har suna girma shi to zai sanya su ya dauka cewa wannan fa ra'ayin nashi mai kyau ne ra'ayin da wani ke faɗa mai kyau ne to kaga su kuma 'yan siyasa yadda suke burge ni duk wanda ya taba siyasa za su mai kaca-kaca shi dan siyasa ba su da cewa wai ya fito a babban gida in ya taba za su taba shi malamai sun yin alfarma a nan wajen amma yan siyasa wallahi in ya taba su zuwa suke so su ma so su da martani haka ne ko ba haka ba haka ne yan siyasa ba sa sassauci in ka taba siyasa za su fito to mu kuma da muke yan addini sai a taba addinin mu tsaya muna mudahana da sassauci kaga lalacewa ya kai mana ka? tunda yan siyasa sun fi mu jara'a yan siyasa sun fi mu jarumta wajen fitowa su ba da kariya ga siyasarsu in an taba amma su nan, yan addini masu da'awar suna ba su da jarumta ragwaye ne in an taba suna ba su da makamun za su iya kare suna din musamman idan wani daga cikin su ne ya taba suna din sai su kyale shi ce to ai na gida ne na gida in yayi laifi na gida ne yawwa amma in na waje yi laifi to za mu mai raji wannan fahimta ce irin ta yahuda ba fahimta ce ta mutanen kirki ba gaskiya Allah shi yayi hmm. an ce lokaci yayi za a zagaya to insha Allah lokaci yayi za a zagaya don neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum a taimaka fi sabilillah